A shirinmu na wasu mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau dara ce za ta ci gida domin kuwa mun samu bakoncin Zainab Rabi'u Salisu, wata matashiya mai aikin jarida, ta ce, Al'umma na yi wa mata ma'aikata kallo da zargin ba su da kamun kai, musamman ma idan aikin da macen ke yi ya danganci mu'amala da mutane. Ko me yasa ta ce hakan? Biyo mu domin jin labarin Malama Zainab. zurot wajen tukunta kenan zan ce miki na yi makarantar firamare dina daga baya kuma na zo na tafi na secondary dina daga bisani kuma na zo na tafi na je na diploma bayan na yi diploma na koma kuma kika yi diploma a harkar jarida bayan na gama diploma dina kuma yanzu na koma na je na yi advanced diploma akan dai harkar jarida yanzu ma dai haka ina kan karatuna na digiri a makaranta kuma kina aiki ina aiki ga kima ce kuma kina aikin jarida a arewacin Najeriya shin ya aikin jarida yake a matsayin ki mace to gaskiya alhamdulillah babu abin da zamu ce wa Allah sai dai mu yi wa Allah godiya saboda gaskiya aikin yana da daɗi za a ce sosai da sosai saboda ko ba komai za ka san mutane kuma za a san ka to daɗin sa dai kenan gaskiya misali idan kin je nemo rahoto ba kya fuskantar kalubale eh gaskiya kamar wani sa'ilin wallahi ina samun irin wannan kalubale din idan musamman ma idan kasancewar kamace wani aikin ma idan kika fita ke kaɗai ce a cikin maza haka za ki ga kin je amma saboda dai daman tun a makaranta ya riga an gaya maka ya za yi mu'amala ma da mutane mm. kai kan ka tun tasowar ka san yadda za ka yi mu'amala da mutane da yadda za yi harkokin ka da su to shi yasa irin wani an ka shiga ma cikin mutanen dole wani abun kake hakuri kake daurewa kake cijewa kake yin duk yadda ka tsinci kanka dai kana yin haƙuri kana ƙoƙari ka dai yi amfani da wannan damar ka samu kai aikin ka yadda ya dace. Akan ƙure haƙurin ki? Mm, gaskiya kan wani sa'ilin akan ƙure musamman ma in ka je irin guri da suke da tsauran matakan tsaro sai ka ji irin ba daɗi saboda wani sani za ce miki muga ID card ɗinki wani ma kin nuna ID card ɗinki ma bi ma yadda daga daga wani gidan rediyo kika zo ba hmm. to gaskiya irin wannan ana fuskantar irin wannan kalubale din da dama a wani gureren wani gureren ma kuma kina ce musu kasancewar ki mace sun ganki dai ke ga ki cikakke eh, to za su ce miki kawai to ai shikenan shiga shiga shiga shiga to ina batun aiki da abokan aiki maza kai wani sa'ilin ana dan samun shi ma wannan wani kalubalen ba amma wani sa'ilin kuma sai ga dai abin gashi nan dai sai ga an zauna kuma lafiya tsakanin ka da su din wani irin alfanu kike samu da wani aiki gaskiya babu abin da zamu ce sai dai mu ce kawai alhamdulillah dan babu irin alfanun da ba ka samu me burin ki akan aiki na ki son kiga kanki nan da kankanin lokaci to gaskiya buri na a nan gaba shine a ko a gaba ɗaya faɗin duniya ma a ce ana jina kuma ina yau kowa da kowa fatan alkhairi kowa Allah ubangiji ya sanya mishi albarka akan abin da ya sa a gaba ya al'umma ke kallon ki misali kasancewa ta mace eh gaskiya kamar sa'ilin kin san kowa da irin tashi fahimtar wasu zaki ga suna kallon ka cewar za ki ga su ne maka kamar ma zargin kai gashi ko dan iska ne ko wani abu kuma mutane su sani cewar ba wai mutumin da yake aiki shine dan iska ba wallahi sau tari in kika tara matan da suke yin aiki za ki ga su wallahi ba yan iskan bane ba sai ki ga waɗanda ma biki taɓa sun za miki su yan iska ba sai ki mamaki kasancewa su masu kananan shekaru kuma su za ki tarar da irin wannan matsalolin. To Madalla Zainab ta kara da cewa a wani lokacin kuwa san haka ake samu domin jama'a na marhaba tare da karɓar su cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a hannu guda kuwa a matsayinta na mace 'yar jarida. wata rana abokan aikinta maza kan yi wa mata kallon gazawa ko kasawa a harkar ta jarida baraka bashir Murya Amurka daga Kano a Najeriya.